Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyo FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashan to sai su daddangwale voahausa.com Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Alhamis 22 ga watan Disamba na shekarar 2016. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa grace a ba mu kanun labarai to ladan hukumomi a duk faɗin ƙasashen turai suna farauta mutumin da ake kyautata zaton shi ne ya kai hari a birnin berlin da ya sanadiyar kashe mutane goma sha biyu da dama kuma suka raunata Ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa Red Cross ta ce tana kyautata zaton za ta ci gaba da kwashe dabban Siriyawa da har yanzu suke jira su fice daga Aleppo duk da munin yanayi da take fuskanta. kana binciken hukumar lafiya ta duniya da kuma na gwamnatin tarayyar najeriya na nuni da cewa farashin magunguna a najeriya ya ninka na kasashen duniya da dama har sau tara turkashi kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta ce za ta ba da ladan kashi biyar na wanda ya kwarmata mata inda ha gano kudin ta aka yi sama da fadi da shi shin haka ya dace yaƙi da cin hanci da rashawa abu ne da yake alhaki na dukkanin wani ɗan najeriya ko an ba shi kuɗi ko ba a ba shi ba ko idan an ci rashawar yana da amfani ko yana cutuwa kana muna da rahoto akan gwamnoni goma a jamhuriyar kamu da suka yi domin inganta matakan tsaro sai kuma rahoton kame wasu masu aikata ayyukan a a jihar bauchi sai shirin jummai ali na sai bango ya tsage amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka ga cikakkun labaran. Kwana uku bayan rabka mota a kori kura a wata kasuwar sai da kayayyakin Kirsimeti a birnin Berlin, hukumomi a duk faɗin ƙasashen Turai suna farautar mutumin da ake kyautata zaton shine ya kai harin, wanda jami'an ƙasar Jamus suka bayyana a matsayin wani ɗan ƙasar Tunisia wanda ya kamata a ta su ƙasarsu watanni da suka shige. Hukumomi sun bayyana jiya Laraba cewa mutumin mai suna Anis Amri ɗan shekaru 24 ya shiga Jamus ne a watan Yuli shekara ta 2015. Kana an ɗauki watanni shida bana ana sa masa ido bayan an kwarmata wa hukumomi cewa yana ƙoƙarin sayan makamai da mai yiwuwa ya kai hari. An daina binciken a watan Satumba, cibiyoyin yaƙi da ta'addanci kuma sun yi musayar bayanai a kansa na ƙarshe a watan Nuwamba. an ƙi amincewa da buƙatar da ya shigar ta neman mafaka watanni shida da suka shige sai dai ba a ta sa zuwa ƙasarsa tunisia ba sabili da takardunsa na da matsala waɗannan bayanan sun sake haifar da alamar tambaya kan yadda ƙasar ke tantance dubban mutane da ke kwarara ƙasar suna neman mafaka kwana ɗaya bayan harin shugabar gwamnatin ƙasar jamus angela merkel ta bayyana cewa zai zama da babban abin baƙin ciki idan ya tabbata cewa wanda yake neman mafaka ne ya kai harin 'yan sandan kasar jamus sun mai da hankali kan amurne da kyautata zaton ne ya kai harin bayan samun takardu a cikin motar da aka yi amfani da ita aka kai wannan hari a kasuwar da ke cike da jama'a da ya kashe mutane goma sha biyu da kuma raunata da dama hukumomi sun yi ta bada wato sun yi tayin bada tukuicin dala dubu ɗari da hudu ga dukkan wanda ya samar da bayanan da za su kai ga kama shi. ƙungiyar agaji ta kasa da kasa red cross ta ce tana kyautata zaton za ta ci gaba da kwashe dubban siriyawa da har yanzu suke jira su fice daga aleppo da waɗansu ƙauyuka da 'yan tawaye suka mamaye a lardin idlib har zuwa cikin daren yau sai dai ta ce munin yanayi yana kawo cikas cibiyar tana taimakawa wajen kwashe jama'a kuma ta bayyana yau alhamis cewa kawo yanzu mutane dubu 34 ne suka fice daga aleppo da 'yan tawaye suka kwace shekaru hudu da suka shige a yunkurin hambar da shugaba bashar al-assad akan kargar mulki adadin ya hada da mayakan yan tawaye dubu hudu da suka wato suka kaura ba shiri ɗaruruwan mutane sun kuma fice daga fo da kifraya ƙauyukan da ke italy da gwamnati ta jajirce cewa sai an sa su cikin jerin waɗanda za a kwashe a yarjejeniyar da aka cimma wata kakakin kungiyar agaji ta red cross ta bayyana yau alhamis cewa ana kyauta zaton kammala kwashe jama'a yau sai dai cibiyar ta yi gargaɗi cewa dusan kankara da ke zubowa da yawa da guguwa da kuma matsanancin yanayin sanyi zai iya sawa a wuce ranar da aka ayyana da zarar an kammala kwashe mutane da za a ɗauki mako guda ana yi karan farko tun shekara 2012 gwamnatin asar ta sami cikakken iko da alepo birnin da ya fi kowane yawan al'umma a kasar kafin a fara yakin alkaluman hukumar lafiya ta duniya da kuma gwamnatin najeriya na nuni da cewa farashin magunguna a najeriya ya ninka na kasashen duniya da dama wata kungiyar matasa masu basira kirkiro da manhajar na'urar kwamfuta da kuma ƙwararru a fannin fasaha sun gano cewa farashin magunguna a najeriya yana iya riba madaidaicin farashi a kasashen duniya har sau tara kamfanonin sarrafa magunguna a najeriya suna jin komadar tattalin arziki a jikinsu farashin magunguna a shagunansu ya tashi da kashi 40 cikin 100 cikin watanni shida da suka shige. Fumi Bola Umultayo wata mai ilimin sarrafa magunguna ta bayyana cewa tana tausayawa abokan cinikinta. Ta ce za ka iya cewa iya sayan magunguna shine rai, cuta ba za ta iya sanin ko kana da kuɗin sayan magani ba ko babu. Ta ce abokan cinikinta kaɗan ne suke da inshorar lafiya da za ta sassauta masa farashin magunguna. galibin magungunan da ake sayarwa a najeriya ana shigo da shi ne daga kasashen ƙetare masu sharhi kan kula da lafiya al'umma sun ce ƙasa da kashi talatin cikin ɗari na magungunan da ake sayarwa a najeriya ne ake sarrafawa a ƙasar wani mai suna joseph ya ce zai iya cewa magani yana da tsada ne sabili da kuma da tattalin arziki da ake fama da ita a ƙasar sai dai tun kafin faduwar tattalin arzikin najeriya bana magunguna suke tsada a ƙasar binciken da hukumar lafiya ta duniya da kuma gwamnatin tarayyar najeriya suka gudana a shekara ta 2004 da kuma 2010 ya nuna cewa magunguna a najeriya ya yi ninkin baninki kan madaidaicin farashin magunguna na kasashen duniya binciken da aka gudana a shekara ta 2004 ya nuna cewa farashin da dillalai ko kuma masu sai da magunguna suke saida shi ya riba abin da kamfanonin sarrafa magungunan suke saida shi da kimanin kashi 900 cikin 100 Wannan ya sa wata ƙungiyar ƙwararru a fannin na'urar kwamfuta ƙirƙiro da wata manhaja da za ta taimaki masu amfani da ita wajen sanin farashin magunguna. Rasha tana makokin jakadanta na ƙasar Turkiyya da aka kashe a wani shiri da ma'aikatar harkokin ƙasashen ƙetare ta shirya a birnin Moscow yau Alhamis. Shugaban ƙasar Vladimir Putin da Prime Minister Dmitry Medvedev da kuma ministan harkokin ƙasashen ƙetare sergei lavrov na daga cikin manyan baki da suka halarci bikin shugaban kasar turkiyya recep tayyip erdogan ya ce babu ko tantama dan kungiyar limamin addinin islamu fetullah gulen ne yake da alhakin kisan gillan ya ce babu bukatar ɓoye boyen cewa shi dan kungiyar fetu ne sannan da ake kira kungiyar fetullah gulen a cikin hirarsu ta wayan tarho a farkon wannan makon ministan harkokin kasashen ketare na kasar turkiyya labaran duniya nan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari faro daga kanan dabo inda wakilin sashen Hausa Mamur ya duba muna batun kyautar kashi biyar na lada da za a baiwa wanda ya tsegunta inda kuɗin gwamnati da aka sata suke. A wani mataki na karfafa yakin da gwamnati ke yi da ayyukan rashawa. Tiri dai kungiyoyin rajin adalci da shugabanci na gari suka fara tofa albarkacin su game da wannan batu. kwamar nura iro ma'aji jami'i ne a kungiyar cislag wannan policy ya ce kafin mutum ya samu wannan kuɗi sai dai idan wannan bayanan da ka bayar na almundahana da kuɗin gwamnati ko dukiyar gwamnati da kake da shi da wani yayi sai dai idan wannan mutum bayan ka ba da information ɗin wannan mutum ya dawo da shi da kansa that means ko ka ba da information din an tafi kotu gwamnati za ta bi kotu kai you are not entitled to wannan wannan benefit din kuma sun ce sai dai idan gwamnati ba ta da irin wannan information din so wannan ina kyautu zaton in dai da gaske ake za a yaki cin hanci da rashawa ya kamata a fito ko yaya information ne yake ko ya dawo da kudin ko bai dawo da shi ba ko kuma gwamnati na da shi ko ba ta da shi in dai mutum ya kawo ya kuma kawo da hujjoji a ƙarshe an mutu kowane hanya an dawo da wannan kuɗi ya kamata a ba wannan mutum wannan ɓangare na wannan kuɗi. kwame dokar ƙasa ta ce game da wannan kuɗi na tukuici kashi biyar cikin ɗari da gwamnati za ta baiwa masu kurmata ayyukan rashawa barista tahir muhammad bello lauya ne a nan kano. kuɗin gwamnati a dokance ko a ƙa'ida akwai iya adadin kuɗin da doka ta ba da dama shugaban ƙasa ya kashe ba tare da ya nemi izini a majalisa ko an zartar ko a cikin budget ba to sai mu kalli kuɗin da za a samo daga wannan wanda ya yi wannan laifin fafasin ɗin da za a bayan ya haura wannan kaga idan ya haura sai an koma kuma wancan hanyar na cewa sai an bashi dama ya kashe wannan kuɗin sai an je majalisa kaga har yanzu dai akwai dai wasu abubuwa da suke ɗaure akan wannan 5% shi ma barista sanusu umar ya yi tsokaci yaƙi da cin hanci da rashawa abu ne da yake alhaki na dukkanin wani ɗan najeriya ko an ba shi kuɗi ko ba a ba shi ba ko idan an ci rashawar yana da amfani ko yana cutuwa haƙƙi ne na duk ɗan najeriya ya taimaka wajen gwamnati ta yi yaƙi da cin hanci da rashawa domin kamar yadda kundin tsarin mulki ya ba wa duk wani ɗan ƙasa wasu 'yan wasu damammaki da haƙoƙi to haka kuma shi dai wannan kundin tsarin mulkin ya ɗora mashi wasu haƙoƙi a kansa na cewa dole ne ya taimaka wajen tabbatar da bin doka da oda to amma ɗaya daga cikin matsalar da wannan magana ta bayar daga kaso biyar cikin ɗari na rahoton da mutum ya kawo na wata badakala da ake zai haifar ne zai zamanto mutum zai kai wannan rahoton domin wani abu da zai samu ba wai don cewa abin bai dace ba to abin da zai iya hannun zai iya haifarwa shine idan aka ce za a bashi sama da wannan kaso biyar cikin ɗari ɗin idan su yayin da suke wannan alimin hannun suka cika za su ba kaso goma ko ashirin kaga ai tun da dai dama kuɗi yake nema zai bari ne don kuɗi dokar da ni a ganna ya kamata a yi shine dokar da ta sa mutum ya rinka jin tsoron in bai faɗi cewa ga fota alimin hana da ake kullawa ba shi ma abin zai zo ya shafe shi mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga Kano, Najeriya. To idan an jima akan wannan batu za ku kira mu domin bayyana ra'ayoyinku. Yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa jamhuriyar Kamaru domin jin taron da gwamnoni goma suka yi domin inganta matakan tsaro a jihohinsu. Ga awal garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. gwamnonin kasar jamhuriyar kamaru ne na jihohi goma na kasar su gudanar da wani babban taron su a babban birnin kasar yawunde domin karfafa tsaro a fadin kasar baki daya kasancewar ana ta shirye-shirye na gudanar da murnan bukukuwan kirsimati da murnan shiga sabuwar shekara na da goma sha bakwai. gwamnan jihar arewa mai nisa mijin yawa bakari ya kara mana haske kan yadda ake samun ci gaba na dakile maharan boko haram a jihar arewa mai nisa musamman akan iyakokin kamaru da kasar

da sauran kan iyakokin muna samun nasara akan maharin na boko haram ta ɗaya hannun kuma ƙungiyar kwato hakkin biladama na ƙasar jamhuriyar kamaru sun wallafa wani littafi mai fassara da harsuna guda biyu ingilishi da faransanci na yadda yanzu haka ake ganin ƙasar jamhuriyar kamaru na ƙoƙari matuƙa gaya wajen kare hakkin biladama musamman ma a jihar arewa mai nisa an da ake artabu da maharan boko haram jakadan ƙasar amurka mazauni a ƙasar jamhuriyar kamaru emmanuel rosa yana daga cikin waɗanda suka halarci taron raba littattafan. Euh, avec euh, Cameroun dans la guerre contre Boko Haram. Mais comme vous savez, le respect pour les droits de l'homme, c'est toujours un, euh, un travail de chaque jour. Muna yaba wa kasar Kamaru wajen ganin yanzu tana kokari na kare hakkin bil'adama a jihar Arewa mai nisa. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru. Mu haye jirgin sama sai Kamaru, su ma 'ya'ya ne a hararu, imta ne a cikin hairu, ga ahija nan ba alfaharu. kuma ga ishi ba basharo daga nan jirgin mu ya dirka ko to madalla yanzu bari mu sake komawa Najeriya domin jin yadda yan sanda suka kame masu aikata ayyukan ashe suna da kuma masu garkuwa da mutane Abdulwahab Muhammad Jamuje kuma kwamishinan yan sandan jihar Bauchi ya gana da manema labarai inda ya bayanin nasarar da suka yi wajen kama masu satar mutane da kuma 'yan fashi da makami sunana cp muhammad zaki ahmed kwamishinan police uh, bauchi command yawancin wayanda muka kama masu kama mutane ne su yi garkuwa da su domin a basu kudi a basu kuɗin fansa sannan kuma wasu kuma um, amu robbers ne masu 'yan fashi da makami masu tare hanya ko masu shiga gidajen mutane su nemi abun da basu su ba da karfin tuwo su karba su fita akwai wani wanda yake kuka kama shi shine kaman wato wakilin da ke kai komo a tsakanin masu satan mutanen nan hmm. kun kama me ake ciki da shi kuma yana taimaka mana kwarai wurin bincike wurin gano su in ka lura ya sayo musu kwayoyi masu yawa kamar yadda aka nuna su ne yake kai musu suna zama shiga cikin halin maye su fita hankalinsu su zo su aikata waɗannan ayyukan laifi duk ayyukan laifukan da ake aikatawa wasu mutane suna gani sun san masu aikata su su su goyi bayan hukumomin tsaro su ba da information domin a karya wayannan mutane. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To kada a shagal har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan da ke nan birnin Washington DC. yanzu muna agogo ce karfe goma na safe da minti goma sha shida ga kuma shirinmu na gaba masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum jummai ali daga nan birnin washington dc nake farin cikin gabatar da wannan shirin har yanzu muna tare da malam ibrahim magu shugaban hukumar efcc na riko wanda zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. To mun samu matsalar network a saboda haka kafin in samu 'yan Kano akan waya zan yi wa Malam Ibrahim Magu tambaya. Ina da wata tambayan kafin in samu ah, su 'yan Kano ɗin. akwai zargin da ake yi ko kuma maganganun da ake yi akan cewa waɗannan ƙaddarori ɗinnan da aka karɓa kamar gidaje da sauransu in aka zo sai da su tana yiwuwa kuma wai waɗanda bai kamata ba ne za su saya to akwai wasu hanyoyi ne da za ku bi na tabbatar da cewa duk wanda zai sai irin waɗannan ƙaddarori mutum ne wanda ya kamata in mutum ya zo saya akwai wani bincike da za a yi ko kawai in mutum ya zo da kuɗin shi. Eh, eh, kore da gaske za mu bincike shi yasa akwai process na sai da gidajen akwai very long process amma sometimes akan samu misclass aka samu mistake abubuwa suka abin nan amma mu a nan ne kam ba kamar yadda kotu suke ba kawai za su je su buga eh, kararrawa a ce fara no sai an yi baluin an san duk abin da ka siya kamar yadda ka siya kasuwa ne eh to kuma kamar yadda ka ce za ku bincike din misali kamar yanzu aka zo aka ce za a sai da gida sai na zo na ce ina so zan saya to hukuma ku za su bincike ni ne akan su tambaye ni ina na samu kuɗin ko ko kawai za a sai da man gida ne ah, it depends it depends it depends eh, ya danganta ga eh, gidan yanzu in an ce maka eh, ni na je na saya flat wanda is equal to 50 million naira ya zaki ai zaki zaki a magu ina ya samu 50 miliyan naira har ya saya gida ko ba gaskiya ba eh ko 25 miliyan naira ma so amma za a duba yaya iyanin gida yake yaya kuma price yake yaya ki kuma kike abin nan nawa kike an sa a salary da sauransu sannan za a san cewa mene daidai da kasinki Na ce misali kamar idan aka saida ma mutum gida Mm. sai aka cikin kamar kadarorin da aka kwace din sai aka zo aka yi bincike aka gano cewa shi wanda ya sai gidan nan ko ita wadda ta sai gidan nan kudaden da ta mm. samu ba a hanyar da ya dace ba ne to za a iya kwace gidan ne ko kuwa shi kenan magana ya mutu eh, za a fara wani to za a fara wani bincike ke eh, sabon bincike kenan mm, sabon bincike wancan an gama to kafin da kudi ya fito To kafin da yin samu Kano. sa abin da yake faruwa ma yawanci mutane kudin da aka sata ana siyan dukiyoyi ana siyan gidaje ne. sosai sai mu je bankin sai ka ga an yi transfer kudi ko kuma an biya wani za mu bi gindi. Sai mu je account from one account to the other mu jumping sannan mu je mu samu account din. Musan kuma me yasa me aka yi da wannan kudin? Ok ga dalili. To ina gidan yadda muke tracing gidajen kenan. because kudin ya riga bata lokaci da gashi na kasa samun kano in ban same su ba zan maka tambaya ta karshe wani kira za ka yi ma jama'a a wannan aiki da kuke yi wani irin taimako kuke so a bar ma wannan gwamnati kadai kowa da kowa mu fito da kwai da kurkutan mu mu yaki yaki da cin hanci da rasawa da cuwa-cuwa because an mutane suna cewa wahala kwale da gaske amma idan mun yi adresin wannan eh, cin hanci da cewa cewa wallahi eh, country na za a samu zama lafiya kwarai duk sauran masu da sauran da wahala da ake sha wajen talauci da duk karshe shi wannan cin hanci da rashawa da cewa to shi ne nake so mutane su hada mu hada gwiwa da Allah a yi duka jama'a domin ganin karshen yaki da cin hanci da rashawa saboda najeriya ta yi kyau ta yi gaba to tun da kuma ina tare da kai ka san galibi za ka gani a jarida an buga cewa amerika ta yadda za ta maido da kudaden da aka ce an sace birtaniya ta ce za ta maido da kudaden nan to idan mutane suka ji haka sai su ga kamar nan take ne kawai za a ba da kudin to ka mana bayani misali kamar yanzu a ce in ingila ta ce za ta maido da kuɗi misali a takaice tsawon shekara nawa za a yi ko tsawon watanni nawa za a yi bisa la'akari da kamar batun marigayi sani bace batun swiss dinnan da har yanzu ba a ba da kuɗin nan ba muna son ka fahimtar da mu zai iya ɗaukan shekaru kamar nawa idan kamar suka furta cewa za su bada kuɗin nan ah, ok ai zancen akwai maganan kotu da maganan bincike uh, kuma kowane country tana da nata uh, yajejeniya da so gaskiya kafin a samu biyan bukata yakan daɗe kwarai duk da haka dai muna nan muna kan uh, abin nan muna fashi nasu eh kamar yadda ba eh to samu ne eh. ba wanda zai ce wai ga lokaci ba eh, yana daukan shekara ɗaya biyu yawancin su kafin a samu kudi ya shiga hannu gaskiya baya fin haka baya fin shekara ɗaya ko biyu bisa la'akari da kaga tun lokacin da ake cewa gwamnatin ƙasar switzerland za ta maido kuɗaɗen da ake zargin cewa tsohon shugaba mariga akwai wasu kudin da suka maida a yi akwai wasu kudin da suka maida a kwanakin baya to wanda da us ne shi ba a samu an maida kudi ba amma switzerland sun maida wasu kuɗi kamar sau ɗaya biyu uku haka ko da yake akwai kuɗi har yanzu wanda rage kusan su. To a saboda haka kamar yadda ka ce kasashe suna da nasu ka'idodi da dokokin da suke bi na maido da irin waɗannan eh. kuɗaɗen sai an cika su sannan za su maido da kuɗin kenan. Eh ƙwarai ƙwarai hausan kenan. To Allah ya taimaka. Ina e, samu 'yan Kano da ƙyar mutum na gaba bismillah. A tambaya ta ta gaba shine kamar a cikin shugabanni za ka samu kamar shugaban kasa ko ko gwamna mu a yadda muke tunani kawai kamar jama'an gari kamar hukumar efcc tana yin tana daukan mataki ne bayan cin hanci da rashawa ya riga ya shin ba ta ba yadda za ta fitar da wani ka'ida ko ko wani tsari da za ta bi wanda zai rinka hana cin hanci da rashawan kafin ya faru <laughs> shi ne muke muke muke muke bayani din eh, kowa ya fahimci cewa eh, cin hanci da rashawa din baya da kyau amma akwai cases da muke mukan eh, kamar muna muna ilmantarwa muna muna ilmantarwa mutane ai muna zuwa makarantu muna tv da su rediyo muna fahimtar da mutane yadda za a yi a guji cin hanci da rashawa din to kaga wannan yana taimakawa yana preventive measures muka yi wannan din kuma kuma sometimes uh, kafin wannan muna samun information mukan abin nan amma yawanci kam gaskiya sai an yi mugun aiki kafin mu sani To a takaice dai abin da shi Malam Ibrahim Magu ya yi bayani baka kusa ne ya ce yana ana bukatar wannan um, a yaƙi na cin hanci da rasha ba aiki ne na gwamnati ko na efcc ita kaɗai ba kowa da kowa ma ana so ya taimaka to sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu za ku ji wani sabon shiri na sai bango ya tsage a huta lafiya. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na sakonnin da ku masu sauro kuka aiko muna ga Mahmud Lalo. Sakonmu na farko ya fito ne daga Nasiru Kainuwa Hadejiya wanda ya ce mahukuntan ƙasar Jamus muna fatan za ku tsananta bincike domin gudun kada ku hukunta wanda ba shi da laifi. samun nasara da kwastam suka yi akan samun wata gurɓataccen shinkafa da aka yi da roba hakan ya yi daidai kuma muna jinjina hukumar kwastam da wannan namijin kokari in ji alhaji abbas baffa chaledi bauchi nigeria sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga yakubu abdullahi dambam da umar musa dambam waɗanda suka ce asalamu alaikum voa hausa a yau mu rubuta muku wasiƙan mu ce dangane da matakin da majalisar zattawan najeriya ta ɗauka ga duk mutumin da ya fallasa asirin masu sata dukiyar ƙasa wannan mataki ya yi kyau kuma zai tsoratar da masu wawure dukiyar ƙasa da fatan gwamnatocin jihohi ma za su ɗauki irin wannan mataki a jihohinsu don allah ku bani dama in kira ga ɗan majalisarmu na jiha mai wakiltar ƙaramar hukumar faskari a jihar katsina to ya dai kamata ka dawo gida mu ganka ko baka ba mu ko sisi ba wannan sako ya fito ne daga kabir nasir sheme don allah ma'aikatan gidan wannan rediyo mai farin jini ku taimaka ku isan min da na zuwa ga 'yan kasuwar najeriya masu zuwa kasashen waje suna siyo shinkafa cewa su ji tsoron allah su daina ha'inta jama'an najeriya saboda wannan shinkafar roba da kuka yankurin shigowa da ita najeriya ba karamin bala'i ba ne kuka kawo wa 'yan najeriya domin duk mutumin da ya ci wannan shinkafar ba zai kai labari ba wannan sako ya fito ne daga abubakar rawar gidan dan maye a jargaba. tabbas ya kamata shugaban najeriya muhammadu buhari ya ɗauki matakin dakatar da duk ministan da bai yi abin a zo a gani ba aikin da aka bashi wannan sako ya fito ne daga prince ya'u adamu bulkacuwa to madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice To Ladan kwana uku bayan rabka mota a kori kura a wata kasuwar sai da kayayyakin Kirsimeti a birnin Berlin. Hukumomi a duk fadin kasashen Turai suna farauta mutumin da ake kyautata zaton shine ya kai wannan harin wanda jami'an kasar Jamus suka bayyana a matsayin wani dan kasar Tunisia wanda ya kamata a ta sake su watanni da suka shige. Hukumomi sun bayyana jiya Laraba cewa mutumin mai suna anes amur dan shekaru 24 ya shiga Jamus ne a watan Yuli shekara ta 2015 kana an ɗauki watanni shida bana ana sa masa ido bayan an kwarmata wa hukumomi cewa yana ƙoƙarin sayan makamai da mai yiwuwa ma ya kai har-hare alƙaluma hukumomin lafiya wato hukumar lafiya ta duniya da kuma gwamnatin najeriya na nuni da cewa farashin magunguna a najeriya ya ninka na ƙasashen duniya da dama wata ƙungiyar matasa masu basira ƙirƙiro manhajar na'urar kwamfuta da kuma ƙwararru a fannin fasaha sun gano cewa farashin magunguna a Najeriya yana iya riba madaidaicin farashi na kasashen duniya har sau tara. Kamfanonin sarrafa magunguna a Najeriya suna jin koma da tattalin arziki a jika. Farashin magunguna a shagunansu ya tashi da kashi arba'in cikin 100 cikin watanni shida da suka shige. Galibin magungunan da ake sayarwa a Najeriya dai ana shigowa da shi ne daga kasashen ƙetare. To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman grace alheru abdul da ta taimaka min wajen gabatarwa da faisal da kuma julie gresham da injiniyan mu ralph mclean ni ladan ibrahim yauke cewa a cigaba da kasancewa da sashen hausa domin jin shirin yau da gobe wanda usman ahmed kabara maryam bugaje da safina sada sodanji za su gabatar kuma yau za su yi magana ne akan kiwon lafiya a yi saurari lafiya